علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ربا وتر رمضان ينا دقانا قوم شعبي ألف أريه حدود أربعين لشلة هجرية ومنا شعبي وتنقفوا شكرة تهندوزيو في 25 ميلادية أولا مجلسنا من أنجور روبو da ke shirfatar jama'atul zatul bid'a wa samun sunna da jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya a yau muke zama na goma sha biyu a karatun dare wanda muke cikin suratu Yusuf alaihi salam mun kai zuwa aya ta 87 mun karkare sai insha Allah za mu shiga aya ta 88 Allah rahmatullahi فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفل الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الله أكبر أوقات تنسر كيكي سوى فلما دخلوا عليه lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam alfa'u kuna lil'ataf alama yufhamu min al-siyaq ma'ana bayan wannan dambarwa ta faru sai suka koma misra bayan dambar wannan ta faru mahaifinsa ya ce musu su zo fata hasan su yusufa wa akhihi to sai suka zo da suka shigo misiran. sai suka zo wurin annabi yusuf falan ma dakhalu alaihi lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam qalu sai suka ce masa ya ayyuhal aziz ya kai wannan sarki a bisa fassara da muka yi ajiya me yasa suka ce musu al'aziz masana wa ahlana suru lallai talauci ya fada mana mu da iyalanmu wadda ina bibi cikin kuma ga shi mun zo maka da kuki mujatin faimawa wa'anda sai dai a an zo da su ana neman kai da su wanda ba kowa za a bawa ya karɓa ba kamar an ma zo da su ne ana ƙoƙarin a tura maka su a matsa maka da karɓa su ne mujja asalin kuɗi kamar yadda muka faɗa da nan ta kun umla madruba da ba buga su ake yi ba musanya ake yi ka zo da abu a baka wani abu daga baya aka samu ci gaba kasuwanci ya koma akwai wa'ansu abubuwa masu kima da daraja kamar wasu 'yan duwatsu haka ko 'yansu ma'adanai ko wasu abubuwa da ake samu daga cikin wasu dabbobi wanda idan ka mallake. irin abu kaza to kana da damar da za a baka abu mai kima kaza tunda shi kuɗi ba a ganin sa kuɗi wani abu ne da ba a ganin sa sai dai abin da yake nuni da zuwa gare shi to don haka daga baya kuma sai ya zama an dan adam ya yi ci gaban da <clears throat> gwamnati tana iya regulating din kuɗi ta tsara shi a yadda take so in ya so sai zama shi kuɗin nan yana wakilta kimar wannan umlar idan ta ma'adaniya ce idan ta ta ce idan ta takarda ce ko kuma ta wani abu da ake yi sai zama kamar umarni ne daga mai gari ko mai kasar baki daya da ya yarda cewa duk wanda izo da abu kaza to ya tantance a bashi abu mai kima kaza. wannan shine kuɗi da aka koyar yanzu wannan abubuwan da muke kashewa ai sunan su not daga shugaban ƙasa na Najeriya wanda ya wakilta ministan kuɗi sannan kuma gwamnan banki shi kuma ya saka hannu akan cewa wanda ya je duk wanda duk ya mallaki wannan to ya cancanci a bashi abin da ya kai kiman naira dubu ɗaya ko naira ɗari biyar ko tunda ita naira ba a ganin ta amma ya fara abubuwan da suke wakiltar ta an fahimta ko to akwai kuɗin da ba wai ba za a karɓe shi ba ne amma za ka yi ta ta ba ka samu mai karɓar ta to dalilan da suke sawa a ƙi karɓar kuɗi suna da yawa daga ciki kamar mu yanzu a ce, akwai lokutan da aka yi sababbin kuɗi aka yi sababbin notes aka yi printing sababbin not dubu ɗaya ta tashi daga asalin launin ta na da ta koma sabon launi mai kama da shu haka ne kun akwai lokacin da aka saka deadline aka ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a daina karɓar tsofaffin kuɗaɗen da kafin misali a rusa wannan dokar an gane to idan ya zanto kai kuma da ka tashi ka zo kasuwa sai ka zo da fabbo guda na tsofaffin kuɗin kuma shi lokacin karɓar su kusa lokacin daina karɓar su ya kusa ai kaga za ka yi ta zuwa siyan kaya ana ce maka gaskiya ba za mu karɓa ko wannan kuɗin za ka iya kiran su bi ba'a musja wanda watakila wani zai ce to gaskiya da dai na ce na bar maka miliyan ɗaya to amma gaskiya in wa'annan kuɗaɗen ne zan haƙura in karɓa to amma gaskiya sai ka ƙara dubu ɗari biyu a kai sai ya zama miliyan ɗaya dubu ɗari biyu Wataƙila kai kuma tun da neman kai kake da kuɗin dama bi za a tunne mu za sai ka ce to karɓi ba matsala na ban maka an gane to amma a tsohuwar hausa ana cewa kwaimawa ko kwaimawa asali kwaimawan kuɗi su ne waɗanda zanensu ya fara gogewa ko zaransu ma ya fara bayyana saboda tsufa to yawanci ba a cika san karɓar su ba duk da cewa a nan ai ba kuɗi aka ce ba bi ba aka ce wanda abin da yake nuna trade by vata din ne kamar ban gishiri ne in baka manda to amma dan shi alqur'ani Allah ya yi magana da mafi fasahar yare saboda wata manufa mai daraja to kai kuma tun da yarenka ko da yana da fasaha ba mafi fasaha ba ne abinda ake so ka yi ƙoƙari ka kai mutane su ita zuwa ga wannan manufar mai daraja sai ka yi amfani da abinda mutanenka za su kaurin ganewa domin ita zuwa ga wannan manufar da aka shi sai mu fassara shi da waje ina da bida'atin mun zo maka da kuɗi mudda wato kuɗin da suke kuimawa ko kwaimawa irin waɗanda zanen su ya goge ba kowa ne ma yake karɓar su ba kuma in an tashi karɓar su ba galibi to sai dai a baka abin bai kai yadda inda masu lafiya ka zo da me yasa aka ce musu mudda asali daga kalmar izja'u ne al-izja'u kuma shine tura abu da kora shi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa alam tara anna Allah yuzji thumma yu'allifu bayna alam tara anna Allah thumma yu'allifu bayna yadayhi alam tara anna Allah min azza alam tara anna Allah yuzzi sahaban baka ga Allah yana koro hadari ba kaga yuzzi azjahu yuzzihu fa huwa muzjan amma ta sai kuwa muzja yuzzi sahaban Allah yana koro hadari thumma yu'allifu bainahu sannan in ya koro na gabas da na kudu ya taho yu'allifu bainahu sai ya hada su a waje daya thumma yaj'aluhu rukaman sai Allah ya sanya shi ya hauhayi juna in ya hawa hari juna ya zama rukam fatar alwadaka sai ka ga kwayar ruwa ya khuruju min kilali, tana fito a tsakkin wannan girgijar wa yunzilu min as-sama'i jibalin Allah sai ya dinga saukar da duwatsun ruwa yadda ka san duwatsun ruwa biha daga wannan zan min barajin wasu ma kankara ne sai su bihi man yasha'u wa yasrifu amman ya yakadu sana zarfihi yarzabu bil absar to wannan ke kenan kamar yadda wani yake cewa kharajna min al-naqabayn la hayya mithlana bi ayatina nuzil qilas al-mafasila kharajna min al-naqabayn mun fito daga duwatsu guda biyu la hayya mithlana ba waɗansu dangi da suka kai mu bi ayatina ay bi jama'atina da tarin jama'an mu nuzil qilas al-mafasila muna kora alƙilasa Jan ƙalu ita ce taguwa almatsafila wanda suke da ɗan ƴaƴansu da ɗiyansu to kaga anan kenan wa ina bi biza'atin mudda mun zo muku da kuɗi faimawa ko faimawa waɗanda ba karɓuwa suke yi ba sai ana neman kai da su da haka idan kuɗin nan namu ba za su isa a ba mu adadin kayan da muke bukata ba to muna roƙonka fa auki lana alkaila ka taimaka mana ka tuka mana ma'auni ka taimaka mana ka tuka mana ma'auni ko da kuwa a ɗa'ida kudin namu bai kai a tuka mana ma'auni ba amma roƙonka muke yi ka taimaka ka tuka mana ma'auni wata sassaƙ alaina kuma muna roƙonka ka ce baka ka mana sadaka inna Allah ya ji zilmuta sadduƙina lalle Allah tsohon wata'ala yana sakawa al-mutasaddiqina masu sadaka to anan wasu malaman suka ce to zai yi kuwa daga wannan gida ne daraja kuma su suna bara inda wanda ya zo ce a bani sadaka ai ne ne yake na baraye baraye ya ai bara tana da sunaye da yawa ko eh, akwai sunaye na zamani ba akwai kuma sunaye na kowane bangare da irin sunan da suke kiranta mariya ta kai ta suna gaban mai shi shine ba. kuma kamar bara ba ta dace da waɗannan mutane masu kima da daraja sai wasu malamai su ce a kalli dai kalmar tasaddaq alaina din a gani shin iya ma'anar sadaka take nufi al-imam al-qurtubi Allah ya karanta da rahama a cikin tafsirin sa da yazo karkashin wannan aya yake ta binnan fa'auti lana al-kaila wa tasaddaq alaina to daidai wata tasaddaq alaina din sai yake cewa فأوكل أن كير يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم وتصدق علينا أي تفضل علينا بما بين السعر الجياد والرداء والرديء سدكر أبدا سكيني في شيني بعد كتن أبدا دم أباس كاين دا idan aka ba da wannan kudin irin su ake bayarwa to a taimaka musu kar a ba su irin wannan a ba su wani mai kyau din a ce wanda ya zo muku da tsohon kuɗi ga kayan da za ku ba shi wanda ya zo kuma da sabon kuɗi ga wanda za ku ba shi to su suna so kar a ba su wancan din na tsohon kuɗin a taimaka musu a ba su na sabon kuɗin wannan ita ce ma'anar sadaka ba wai sun zo ne suna maula ta da maula ta balarabe a taimaka a ba su ba ba ba abin da suka zo yake nan ta saddaq alaina ka taimaka mana wasu kuma ka ce a wata saddaq alaina din abincin da za mu siya din ba zai ishi iyalanmu ba kuɗin da muka zo da shi idan ka ba mu yayi kaɗan ka taimaka kaɗan ƙara mana wani abu a kai sai zama dai neman sadakar ne amma neman ƙari ko ba komai dai su sun ta wani abu alwahidi a cikin tafsirul basir shi ma yi magana don ya ƙara fito maka da karamcin wannan gida a lura da kyau yace nan da Allah madaukakin sarki yace wata saddaq alaina at-tasadduqu ma'nahu al-musamahatu bayna samanayn rangwame zai mutu kuɗin da suka kawo ba irin kuɗin da za a ba su abinci mai kyau ne na gaske kamar misali yanzu ka je siyan wake wake akwai 'yan ƙanana akwai manya-manya akwai mai kwari ya sai to in ka zo da kuɗi iri kaza to a haɗa maka da masu 'yan kwari-kwari ko a baka ɗan ƙanana in kuma ka zo da kuɗi sabo mai kyau to a baka wancan manya to su manyan suke bukata sai ka zo da kuɗin ƙarami sai a ci sai to ta alaina a ɗan kau da kai da Allah a ba mu manyan da wannan kuɗi abin da suka nema kenan a wajen annabi Yusuf kuma tun da ya shafa ba tun daga farkon zuwan su gashi irin karancin da yake musu to wannan sabawar da suka yi da shi shi yasa ma suka nema a musu wannan لأن الذي سألوه كان مشبها للتصدق وليس هو تصدقا على ما يسبق الظن إليه الظرف باوي كدكا تيتا مولا إرن يرد ونزي هي الساوة ثم وانا مغانا سنة كان في سوى إن الله يجزي المتصدقين للي الله وكفين سركينا ساكا ومتعنيما في صدقة yana saka muku tun a duniya kuma Allah maɗaukacin sarki yana ƙara kyautata sakamakon su a lahira na قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون <coughs> قال ce, shi annabi yusuf ya ce hal alimtum ma fa'altum bi yusufa shin kun san abin da kuka yi wa annabi yusuf lokacin da kuka ɗauke shi kuka jefa shi a cikin rijiya ba tare da yayin ku komai ba ma fa'altun bi ba, kun tuna abin da kuka yi wa annabi yusuf tazkuruna ma fa'altun bihi wa akhihi da ɗan uwansa a min al'azab cutarwa in antum jahiluna a lokacin bukutan girman laifin da kuka aikata ba za ku iya tuna wannan babu da malamai suka ce wannan ya yi daidai da yana gaskata faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a can baya falon ma haku wa ajima'u an yi da alu ya batin jubi wa awa haina ilayi na sinaski an na hundi amurin hala Allah ya ce za ka ba su labari ko da yau ga labarin yana ba su hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahiluna za ku iya tunawa lokacin da kuka yirin da ni da ɗan'uwana shi ma kuka dinga tsangwamarsa ibn afiya ya ce abin da yake nufi a nan shine yuridu min at-tafriqi bainahuma fi sighar abin da yake nufi fa'altum bi yusuf wa akhihi kuka zama sanadiyar raba annabi yusuf da ɗan uwansa wa izayati binyamin ba'da maghib yusuf kuma bayan annabi yusuf din ya tafi sun dinga muguna wa dan uwan annabi yusuf din fa innahum kanu yudhillunahu wa yashmat wa yashtumunahu domin sun kasance suna kaskantar da shi kuma suna zaginsa. walam yushir ila qissati bunyamin al-akhirah ba wai yana so ya gaya musu kuka zo da shi a ƙarshe kuka bar shi a nan da anan gaskiya ba su da laifi ai a zuwa na biyu kun ga ba su da laifi annabi yusuf ne da kansa ya tsara hakan ta tabbata li'annahum lam yaf'alu hum fiha shay'an wa nasabahum imma ila jahl al-ma'siyati da yace iz antum jahiluna ya jingina jahilci zuwa gare su ne jahilcin girman saban wa imma jahal shabab ko kuma iz antum jahila lokacin kuna da kuruciya domin aljahalu yana zuwa da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anonin da aljahal yake zuwa da shi akwai diddil ilm kishiyar ilimi shine sananne kenan wanda muka sani cikin maratibul idrak shine tasawwuru shay'i ala khilafi ma huwa fil waqi' wannan shine aljahal sannan kuma aljalu yana zuwa da ma'anar algabawa shine ka yi abu da wauta kamar yadda abu bin karsun yake faɗa a cikin mu'allaka ta'ala la yajhal ahadun alaina na najhal fawqa jahlil jahilina a cikin mu'allaka sa aba ala hudi bi sahriki na wala tubqi umur al andalina atin fi a cikin karshe karshe yake cewa ala la yajhal ahadun alaina ku saurara ku ba wani wanda zai mana wauta wanda ku diye mana fa na jahal fauka jahalin jahil da mu sai mai masa wautar da tafi kasa shi yasa a cikin hadisin Abu Zar al-Ghifari rikicin su da Bilal sai shi Abu Zar Allah ya kara masa yadda sai ce da Bilal yabna sauda ya kai dan bakar mace sai manzo Allah kuma ce sai Bilal ya je ya gaya wa manzo Allah ce, kaga abin da Abu Zar ya faɗa mai jundub ibn dinar da Allah ya kare a garin al kuma dai kaga ai mahaifiyar Bilal zai yi bakacce amma zagi ne sai mu Allah ta ce a ayyarta hu bi ummihi ne kake zagin saboda mahaifiyarsa baka ce na mur'un fika jahiliya ai fika gabawa wannan akwai wauta sannan yana zuwa da ma'ana alhinya shi aljahal to idan an cin jahili lokacin kuna da wautar kurufiya sannan kuna kuna shi za ba haushe ke cewa kuruci dangin ka idan an cin jahili na lokacin kuna kurufiya a zuce suka ce قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين qalu sai suka ce a innaka la'anta anta yusuf shin ko dai kai ne yusuf ne duka sai suka sha jinin jikinsu saboda yanzu watakila abu ya jima yana ɗarsuwa a cikin zukatan su amma suna kore shi saboda ganin nisan faruwar abu haka ya za a kirar ibn kafir ma innaka la'anta yusufu kai tabbas kai ne yusufu sai ya zama in ma dai alal ikhbar ba labari ce ba shi kai kai ne yusuf to kuma shi al ikhbar yana zuwa in ma ko dai zama saboda lazimul fa'ida ko li fa'idatil khabar kamar da malaman balaga ke ka ba da labari li fa'idatul khabar saboda li anna al mukhataba laysa aliman bil hukm alladhi tadammanahu ko tadammanahu al khabar mutum ne bai san abubakar ko ka gaya mata wannan shine a fa'idatul khabar kamar zan ce maka a aikuwa a yau a garin Kano temperature ta kai kaza kuma kai baka sani ba kaga wannan na baka labari ne da insanin ta kai amma lazimin fa'ida kuma shine dadin nuna maka cewa na sani لإفادة المخاطب أين المتكلم عالم بما تضمنه الخبر من الحكم Shine يقولون ce. kai fa sunan ka wani daga gari ka za ta ce eh, to ai ka sani dama kawai abin da kake so shine dan ka san na sani an fahimta ko shine la shi ake kira lazimul fa'ida amma kuma kad yakhruju al-khabaru an muqtadahu al-zahir ya zama ko saboda ishfa ko domin talabu shafaqa ko domin kaza ko domin kaza sai malaman balaka suna faɗa a ilmin abin bayan to anan innaka la anta yusuf tabbas kai ne yusuf mun gano ka a ce kai ne ko kuma ya zama innaka la anta yusuf din sai ya zama khabarun ne arada bihi a al-istifham ma harfi harfin istifham wanda kuma larabawa suna yin haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld وما جعلنا لبشر من تلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون فهم الخالدون أي أفهم الخالدون في أكا شافة حضرت الاستفهام تارد برم معنى الاستفهام كما يدعي كتوا آه، قربت وما شوقي إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيء يلعب saribtu wa ma shauki ila albizi atrabu wala la'iban minni sai sai wa wa wa kamar kuma can faɗin Umar ibn Abi Rabi'a da yake cewa jiya na kawo muku baitin amma azabi na soyayya ta kama mutum sai rikice mai rasa abin da yake yake cewa badaliya min hani isamun na jammar wa kaffun khabibun zuyinat bi banani yace wani tsintsiyar hannu ya bayyana da ta daga hannu za ta yi jifar shekar kawai sai ga wani tsintsiyar hannu nan kyakkyawa da wani tafin hannu an yi masa lalle gashi an kawata shi da wa'yansu zara zara yan yatsu shi ne ce wallahi la adri wa inni la hasiru yace na rantsa da Allah na kasa ganewa gashi dai suna lissafi na jifan da nake amma bi sab'in ramaitul jam aw bi samani a ranar nan ne jifan ce ne da kafan kwani bakwai ne ko da takwas kaga ai a bi sab'in ramaitul jam an bi samani amma sai shafa harafin istifham din ko amma ya bar tambayar a bi sab'in amma sai ce bi sab'in ramaitul jamra an bi samani to shi yasa ita wannan kira ibnu kasir din innaka la anta yusufu kai dai ko dai kai ne yusuf ne sai zo bi ma'ana qira'atul jumhur qala sai annabi ya ce ana yusuf ni ne yusuf wa hadha akhi wannan dan uwana ne qad manna Allahu alaina hakika Allah ya mana gamdakata hakika Allah ya yi hikimominsa da rahamominsa a kan mutum a duniya ta hanyar ba mu ɗaukaka da ɗora mu a kan waɗanda suka kimu da kuma tabbatar mana da dama da iko a duniya innahu man yattaqi dama yadda al'amarin yake duk wanda ya kiyaye Allah ta hanyar tsayawa akan abin da Allah ya tsaye da shi a inda Allah ya tsaye da shi wayar da kuma yin juriya a rayuwarsa fa inna Allah la yudiu ajra al-muhsinin ko yana da sakamako mai kyau domin lalle Allah baya tozarta sakamakon masu kyautata shi ta ba shi ke cewa mai hakuri yakan dafa ya hanyar ya sha in dai za ka kwatanta ka yi hakuri to Allah ya dafa za ka gaza ganin sakamakon hakurin ba ta tsawa da hakuri da yaƙini to suna taimakawa mutum wajen cimma nasara kan dukkan abin da ya zaɓa na'am قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تسكتي تالله مرن إذا الله لقد آثرك الله علينا حقيقة الله يا فيفي تاكا أكم الله يا ذاتيكا يا فيفي تفللتك أكم بإلمي بحقري بكتاوان da kyakkyawar tarbiyya da kyawun halaye lalle Allah ya yi maka wannan wa in kunna la khafina mu kuma mun rantse tabbas mun kasance wato wato masu kuskure ne akan hakkin abinda muka yi mun aikata babban laifi wajen cutar da kai wanda laifi ne da zai iya janyewa ma in a yanke mutum hukuncin kisa ne saboda abinda suka yi masa sun masa abinda zai iya zartar da rayuwarsa ya sa ba sai la muqtaqi na ba sai ce la kafina tunda an an ce to wanda ya kuskure ba bisa ganganci da san zuciya ba amma khafi ba shine wanda ya kuskure da ya cancanta a horar da shi yasa ɗan wuta kafi unani. musulmai kuma muminai wanda suka kaddara ta faɗa musu su kuma unani. an gane ko shi yasa za su sanar ta kullu bani adama khaffa amma ana khaffa'un ne bi ma'ana mukhfu san dan kuma ƴan wuta Allah ce la ya'kulu illa al-khafirun ba ne cin irin wannan abincin min jirgin din ba khafirun ba ƴan wuta yasa a cikin hadisin Anas manzala sama da aka zo aka ce masa manzala sama ke cewa la ya'takiru illa khafirun ba wanda zai sai abinci ya koye a lokacin da mutane suke bukatar abincin ba da wanda ba to in kunna la khafi lallai duk da cewa mun kasance mun tafka kuskure a abin da ya shafi a haƙƙinka ai wa ma kunna fi ma fa'alna bika illa mudnibina mukhtiqina fi haqqika na'am قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين على سيء النبي يوسف عليه السلام يكي سوى لا تسريب عليكم اليوم أيوه بابكم وني رغور aibi a gare ku babu ragowar rarauka a gare ku ba za kuma a zo a dinga muku ciwon baki ba la tasriba alaikum yau التطريب شين التوبيخ والتعيب شين كأيبة مثل كلمة السيوة باكيكو كلمة راروك أكد ليسا كذا لا تطريب عليكم اليوم don haka duk abin da ya faru ya riga ya faru kamar abin da mutum yake cewa let bible be bible abin da ya faru ya riga ya faru a rufe wannan shafin a fuskanci rayuwa wasu malaman suka ce ai Allah ya sanar da annabi Yusuf ma ya gane cewa sun gyara ba irin na da ba shi yasa yake cewa in antum jahiluna a tiyayen su uzuri da cewa a lokacin ba su da sani amma yanzu kuma sani ya zo su sun gane cewa lallai abubuwan da suka yi a baya kuskure ne da aka wasu kace a nan ma akwai alamar cewa akwai kusakuran da ake iya mutum uzuri da rashin sani duk da a ka'idar doka ana cewa jahilcar jahitar doka baya zama uzuri ko akwai wani latin magzin ma a kan wannan ko masana doka to la ta alaikum yau a yau babu ragowar kuma aibatawa a kan ku a zo a sai muku cewa kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza yaghfirullahu lakum Allah zai gafarta muku abin da ku aikata wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayi tausayin masu tausayi na'am اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فتفت رجالتا ونعم fa’alƙuhu alawar da ke abiyi ku je ku jefa ta a fuskar mahaifina ya ake basiran zai dawo zai zo wato yanzu ya zo yana gani tun da a lokacin ibiyar da tsaina min alfuzini kamar da za mu ji idan sa ya yi fari saboda bakin ciki kamar da makaranta a baya har 'ya makance ma ya zama baya ne to sai sai kuna jefa masa ita ya ake basiran zai dawo yana gani wa'tuni bi ahlikum ajma'in kuma ku taho min da yan gidan naku ba ki malamai abin da suka ce anan shine fa'idar da ta sa annabi yusuf alaihi ya ba da rigarsa a tafi da ita wurin mahaifinsa shine dan a tabbatar wa da mahaifin nasa cewa lallai yana nan da rai kuma an same shi a hijira Yan haka kada ya zaki cewa tunda sun saba masa wasa da hankali kai ya cewa wata wani makircin suka sake zuwa suka kulla masa to don haka ya ba su ne don ya zama shaida a kan su, kamar wata ƙarina ce ta dullo ala sidiqihim kuma suka tafi da ita din suna zuwa wajen mahaifin nasu suka jefa masa ita kuma sai gashi Allah ya dawo masa da ganin sana'a ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد لي أيوسف لولا أن تفندون نعم ولما فصلت العير لوكا تندى سوى من آية من سوكا زودة راكما سوكا زودة فصلت أي خرجت وفارقت lokacin da suka fita suka bar garin sun tafi kenan domin akan ce a balarabe fasala min albaladi fusulan idan fasala ne idan mutum ya fita daga garin wajawo da kifanahu idan ya tsallake gine-gine ko kuma katangu da bangwaye na wannan garin walamma fasalat al'iru lokacin da suka yi nisa a ibtada'at anil makani suka dan yi nisa to a lokacin ƙala abubuwan, tun kafin su karaso kafin su karaso inda yaqub yake alaihi salam a can gida sai ce in la ajidu riha yusuf ni fa na rantsa ina biyo ƙanshin annabi yusuf tabbas suna biyo kanshin annabi rihabu ai ra'ihatahu ma asalin ar-ra'iha shine abin da yake tashi na jikin tarare amma ana itlaqin kuma ana faɗin abin da ake ji a gaduwa akwai mutum a wajen yake cewa laula an tufallidu ba dan dai kada ku dinga mayar da ni kamar wani haka haka ba kar ku jingina ni zuwa ga tsufa da kuma karancin daidaituwar hankali domin asalin at-tafnid asali at-tafnid an samu shi ne daga alfanat alfanat kuma shi ne hankali ya dan samu rauni idan hankali ya dan samu rauni to sai a ce alfanat al-aql to at-tafnid kuma shine a mayar wa mutum a mayar da hankalin mutum kamar ba ta ba ta yadda in ya faɗi magana ma to wato kamar akwai za a iya mayar, za a iya mayar masa da magana da bi ma'ana an wawantar da ra'ayinsa ana ganin kamar ra'ayinsa ba ra'ayi ne karɓaɓɓe ba to laula an dun ba don ina jin tsoron kada ku dinga yi min wani gani gani ba kuna ganin cewa kamar ba kai na ɗaya ba نعم قالوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تسكت تالله من رزق الله to su waye suka faɗi wannan maganar, waɗanda suke gida ba da su aka taho ba tunda kun gani waɗanda suka taho su zo da saƙon ba su ƙaraso gida ba fa mahaifin ya biyo ƙanshin annabi su saboda tsabagen ƙauna da soyayya da suke tsakaninsa da annabi wannan jahiliyar ta ja shi ko kuma ya zanto Allah ne ya ɗauka cikin mujizar annabi Yusuf da annabi Yakub ya isar masa da ɗan shi to waɗanda suke zaune a gidan tare da shi sai suka ce tallahi inni innaka lafi dalalikal qadim lallai mun rantse da Allah har yanzu kana nan a cikin magagin soyayyar katin na kamar na gaya muku cewa abdalal yana zuwa da ma'ana albodu an tsariƙin muwassila sannan kuma yana zuwa da wa'yansu ma'anonin daban-daban wa'yanda na gaya muku a nan sai zama dalal abin da yake nufi shi ne soyayya a yanayin da ma za ta iya cutar da mutum sallahi innaka lafi dalalikal kadim mun rantse da Allah kana nan a cikin wannan soyayyar taka wacce take akwai kuskure a cikin ta domin za ta iya cutar da kai karamar da kai ta sa ka kaje ka zama ma abin da za ka zama kuma soyayya tana da irin wannan abu domin kamar yadda ake faɗa sai ta mamaye da mutum ya zama mahaukaci wanda kuma kuskure ne mutum ya kyala soyayya kai masa haka bal ma abin da ke cikin soyayya ya ma na hauka majnunu laila an ce mahaifiyar laila ta zo ta sami shi ta ce masa kai an ce wai ka haukace saboda yata sai mata shuru kawai sai da ta sauko kuma sai zana qalu juninta liman hawa fa qultu lahum العشق أعظم مما في المجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين ويسمت من وي كاهو كتسبو لو تكتسو سنتمت أي ita soyayya da shauƙi da bege girmanta da lalacewar al'amarinta ya fi hauka domin wanda ya shiga cikin haukan soyayya baya farfaɗowa. amma mahaukaci wanda aljani ya taɓa shi shi yakan dan ko ka ganshi wani lokacin da hankali ko lokacin kuma an san ya dan buga shi kuma ka ganshi ya sake rikewa ko ba haka ba an ce wata rana ya ta cikin dare ya tafi je tarwatsa mutane ana tafiya ana ta bacci tsakar dare ya tashi ya je tarwatsa maba wasu bacci na ala ayyuhan nuwamu wai hukumu hubbu wasailukum فقالوا نعم حتى يرد عظامه ويتركه حيران ليس له لب ويسي يا توما تبتكي كتاش على أيها النواب ويحفو مصب كتاش وأنا سويا كنا بس وسائل كل تنبيه كل شيء هل يقتل الرجل هل يقتل الرجل الهم دا ما سويا كي كشف سن فقالوا تبتكي نعم حتى يرد عظامه حتى كشف سماينا رجل دجيوه wa yasruku ko kuma ya rusa izamahu soyayya ta kan kwankwaɗe wa mutum kasusuwa wa yasruku hairana sabon mutum ma a rike shi talaita na gudu ba hankali a tare da shi to ga ita irin wannan soyayya ai ta kai inda ta kai ta sa mutum ya zama ya rame ya rame yana zai zama abin da yake idansa da yake ganin abubuwa ba da irinsa mutane suke ganin abubuwa ba to wannan shi yasa wasu ke kira irin wannan soyayya da suna bala to su kuma sai suke ganin cewa yaya mutum ya dade da mutuwa kuma yanzu wai ka ce wai kana jin sa dama ana jin kanshin mutum ne daga nisa tallahi innaka lafi zalalika qadim lalle mun rantse kana nan a cikin wannan soyayyar taka wacce ba za ta janyo hakkar ka wani abu na haka na'am ya Allah ya ce ni جاء البشير ألقاه على وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أنزى البشير لوك تندى شيني البشر سوى النبي يوسف ينعنا وندى أكتورو يزود ونن ساقر النبي يوسف سن لما أنزى لوك تندى شي ونم البشر سيزود wannan an za'i za'ida ce da ta'kidil ma'ana ai falamma ja al-bashir lokacin da yazo alqahu ala wajhihi kawai sai wurga rigar a fuskar shi annabi yaqub fartadda basira sai gashi ya komo yana digini kaga mu'jiza ta ga wata tabbata kenan ko yana buɗe idan sai ga ƴaƴansa ya ga rigar kuma ya gane cewa rigar Yusuf sai qala sai sai alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ba na gaya muku ba tun a baya cewa ni na san wani abu daga ya ce wani ilimi daga wajen Allah wanda kuma ba san shi ba dana Yusuf yana nan dan uwansa ma yana nan wancan din ma yana nan kuma duk Allah zai dawo min da su ku ne ku sani ba na قالوا يا أبا يستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا في suka ce ya abana ya babanmu istaghfir lana dhunubana ka nema mana gafarar ubangiji subhanahu wata'ala inna kunna khafiin lalle mun san mun tafka akan al'amarin annabi yusuf da kuma cutar da kai kai ma da mukai na'am قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سيسي سوف أستغفر لكم ربي سودسمزا لما مكغافر أوجم أبيدينا إنه هو الغفور الرحيم للي أبيدي سبحانه وتعالى من يوم غافرني ga wanda ya tuba Allah zai lullube shi da gafarar sai zama ba za a ga zunuban ba babu su arrahim kuma Allah madaukakin sarki mai tausaya wa wanda duk ya tuba ne ba zai azabtar da shi ba to anan a kun sun ga wa annabi suka ce tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khafiina qala la tasriba alaykum yau ga abin da suka faɗa kamar suna rara gefen neman abuwa a wajen Yusuf alayhi salam sai ya basu su amsa ya ce la tasriba alaykum yau yaghfiru Allah lakum sai take gaya musu Allah ya gafarta musu shi kuma yaqub alayhi salam shi ma sun tabbatar da kuskure a gaban sa cewa inna kunna khafiina amma sai ta yi saufa astaghfiru lakum rabbi ko saufa astaghfiru lakum rabbi haka ne inna huwa al-ghafurur rahim to al-marari a cikin tafsirin sa sai ke cewa in ka lura da kira da akwai bambanci tsakanin jawabin da annabi Yusuf ya ba su na la tasriba alaykum al-yawm da jawabin da annabi Yaqub ya ba astaghfiru lakum rabbi ya ce in ka lura da kyau za a ga abin da isa shi ne saboda hikima na ɗaya an na hala abihim ma'ahum halin murabbi shi babansu mahaifinsu yana matsayin mai ba da tarbiyya ne wanda yake idan mutum ya yi kuskure za a nuna masa yadda zai gyara kuskure saboda in mu ne yau ba mu ne gobe ba ba wai a yanayin mai ɗaukar fansa yake ba in an masa ne domin idan ɗan ka yi maka laifi in za ka hukunta shi ba za ka yi masa hukuncin huta ta kai cinka ba ne kamar da wasu iyaye mata suke ciki wallahi yadda ka sa ni ji ba daɗi sai ka ji ba daɗi wannan ramuwa ke a'a tun da ka sa ni ji ba daɗi to sai dai maka abin da za ka gane cewa ba a sa iyaye su ji daɗi don gobe kan ka kara sa su wannan shine jawabi mai kyau da lokacin da kake mawkifi na mai ba da tarbiyya to daban kake da wanda yake mawkifi na ɗaukar fansa to shi yasa sai a annabi yaqub anan sai danganta su da ubangiji subhanahu ta'ala kai tsaye abu na kuma shi annabi yaqub ai asali ba shi aka rufa da laifin ba ɗansa aka rufa yusuf aka rufa shi ya laifin ya same shi ne taba'an ba istiqlalan ba shi kuma annabi yusuf alaihi salam shi aka nufa da laifin kai sai ke sa amsarsa sai ta dace da amsar wanda yake sarayar da haƙƙinsa ko laifinsa kai zuwa dai ƙarshen abin da shi marazin ya faɗa ko magana ta mai kyau na sai Allah ya ce فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال لخذوا مصر إن شاء نعم فلما دخلوا على يوسف lokacin da suka zo da da ya ce wa a tuni da ahalikum ajma'ina ku ɗauko dangin zuriyar gabaki ɗaya to an je an ɗauko su daga misira an taho an ɗauko su daga shibilad sham an taho da su misira falan ma dakalu ala yusufa lokacin da suka shiga wurin annabi yusuf alaihi salam awa ilaihi abawai nan take sai maza maza ya tattaro iyayensa ya haɗo su zuwa gare shi ya keɓance su da kusancinsa wannan shine abin da malamai suka faɗa game da tasirin wannan ayar ibn al-jawzi yake cewa an yi da cewa an yi magana biyu magana ta farko awa ilayhi abawahu ay ahaduhuma abuhu wa khalatuhu li'anna ummuhu kanat qad matat an a lokacin mahaifiyarsa ta rasu malaman tarihi sun ce shi annabi yaqub alaihi salam a lokacin ba matarsa ɗaya ba akwai matarsa ɗaya sunanta rahi rahilu rahilu ita ce ta haifi annabi yusuf alaihi salam to an ce tun bayan haihuwar dan uwan annabi yusuf din wanda suke ciki daya ita ce ta Da ka sai ya taso karkashin kulawar ɗaya matar ta annabi yusuf ta annabi yaqub alaihi salam wacce ita ce mahaifiyar wa'ancan 'ya'ya da ka shi yasa tasirin rayuwar yau da gobe shi yasa suka nuna masa wani abu na kamar ɗan ubanci ake cewa da hausa ko kuma shi irin wannan din zai iya yiwa haka saboda haka aka halitta dan adam da irin wannan abun shi yasa imam an-nawawi Allah ya tsarsa da rama sai mutum da yake sharhin hadisin ummu za ya faɗi wata magana al'adadi lokacin da ita ummu zar'in din take faɗar labarin mutum ta ce zoji abu zar'i wa ma abu zar'i a nasa min tuliyin urunayya a nasa min tuli wa mala'a min shahanin abudayya wa bajja'ani a baja'at ilayya nafsi wa naqala min ahli atiq wa ghafif ila dai akhiri hasir zoji ummu abi zar'i wa ma ummu abi zar'i hukumuha rada wa baituha fasah ko fisah sai take gaban uwar abu zar'i sai imam ce kai lalle wannan gabantakewa tata da ita da wannan abu zafin ta kai inda ta kai bibiyar da take yaban uwar miji uwar mijinta tare da abin da aka sani a al'adance na rashin jituwa tsakanin uwar miji da matar ɗa sai abin ya bani mamaki wa ashe tun a wancan lokacin ma ana iya yin haka ba wai yanzu ne za a kawo maka ƙara ta ce ita mahaifiyar mijinta ta dame ta ko ita mahaifiyar mijinta sai matar ɗanta ba ta da kunya dama a ɗabi'ance ana iya samun haka kuma dama a ɗabi'ance za ga 'ya'yan uba sukan yi 'yan ubanci wani lokacin musamman mutumin da ba a suni ba waɗanda Allah yake kiyayewa daga irin na naqa'is sun su ne suke ma'asumai kamar annabawa idan ka sai aka ce to awa ilaihi abawaini akwai ɗan uwan mahaifi ɗan uwan mahaifiyarsa da haka ɗan uwan mahaifiya kuma ko a shari'ar mu idan ba mahaifiya ita ce a bigirin mahaifiya yasa lokacin da aka yi sulhu hudaybiya ai a lokacin yar gidan hamza ibn Abdul abdulmutsalif ai ta girko ta ballo daga wajen dangi da suka hana ta zuwa wajen hijira ta faɗo cikin musulmai to a daidai lokacin su har yana nan ana yin sulhu sai suka ce to ai sai a mayar da ita ba za a ce ita wannan ba za mu mayar da ita tun da mace ce amma irin su abu jandal su su koma tun da maza ne tun da an yi cewa duk wanda ya ballo ya sabo za a mayar da shi amma ban da mace mazala da yadda a mayar da mace ba saboda rauninta a lokacin sai zaidu ya ɗauke ta sai jafar ya zo ya kama ta ya ce a ni zan ɗauke ta tun na ya ce ku sakan min ita kowa yana faɗar dangantakarsa da ita wannan ya ce zaidu ya faɗi dangantakar su sai na ali sai ce ibnu su akhi ni ma yar dan uwana ce a tunda ibnatu an yar baffa na ce tunda ja'far ibnu abi talib ai kun ga shi hamza ibn abdul muttalib dan uwan abu talib da shi kuma ja'far sai ta yi ibnatu anni wa khalatuha ta'ti ni suna auren yar uwan mahaifiyar ita ce a suna asma'u binti umay a lokacin sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sake ta kai Ja'far dauke ta al-khalatu bi manzilati ummi domin yar uwan mahaifiya duk inda take to ita ce makwafin mahaifiya in ba mahaifiya haƙƙin mahaifiya da yake wuyanta in babu to yatta ko ƙanwarta su ne yanzu haƙƙin nasu ya dawo kanta haƙƙin nasu nata ya dawo su da aka dole ka kyauta ta musu kuma idan ana tunanin yaro wa za a bawa shi in dai ba wata larura ce ta taso ba to ƴan uwan mahaifiya ita ce ta fitar cancanta da riƙe yaro to shi yasa ita ma ake ce mata uwa sai ya zama awa ilaihi abawaihi sai ya tattaro iyayensa sai wasu malaman karfe ce babarsa ce ai mahaifinsa ne da kuma 'yar uwan mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa ta rasu magana ta biyu kuma wannan kuma magana ita ce magana jumhur wanda a cikin da Abdullahi dan Abbas magana ta biyu kuma ko ummu a a'a mahaifiyarsa ta tana nan da rai to Allah alamu mu mu sani ba mahaifiyarsa tana da rai ko ba ta da rai malamai dai sun yi maganganu da yawa ibnu jarir sabari Allah ya kansa da rahama yana da maganganu akai haka ibnu kasir Allah ya kansa da rahama duka suna da maganganu akai ibn jarir yake cewa aulal qawlayn fi zalika bi sawab ma qala ibn ishaq li anna zalika huwa al aghlab magana yake inganci magana ibn ishaq ta cewa mahaifinsa da mahaifiyarsa ne domin wannan shine abin da ya farin jaye fi imalin nafi wal muta'arif alayhi fil afi abawayn an ce abawayn an san kuwa da uba awa ilayhi abawayn sai tattaro iyayensa zuwa gare shi ya kusanto da su wa qala sai da su udkhulu misra in sha Allahu aminin ku shigo cikin garin Misra insha Allah da ikon Allah aminina kuna masu aminta gaburan dukkan wani abu da zai kayar muku da hankali ko kuma a ya sanya muku damuwa na'am ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي أخفى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نبغت الشيطان بيني وبين إخوتي نعم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم بارك الله فيك وانا آية في شهر مسألولي ديوة وانا ذكواتكم وفار مسألولي مكتئ فيهم تشيبوا به Zaka sai mutu ba shi insha Allah ita ce tufar aya ta ɗari wanda goben Allah ya kai mu za mu karanta ta sai kuma mu yi darasi akan mafarki da kuma fassarar mafarki insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma batun kauye da zaman kauye shi ba yana nan a cikin matsalolin da za mu karanta da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ifan fahimta da kuma ganewa ah, akwai tambaya da aka aiko mana da ita jiya tambayoyi guda biyu tambaya ta farko bayan addu'a cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana da ilimi mai albarka a gaskiya kuma muna fa'idantuwa sosai Allah ya kara Allah ya kara hazaka da taɗawa.' tambaya ta ta farko ita ce malam me hukuncin mace mai al'ada ta zauna a cikin masallaci don ɗaukar karatu to abin da jumhur na malaman fiqh suka tafi akai shine bai halatta ba saboda hadisin ummu asiya Allah ya kare ta a gare ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko take cewa an umarce mu da idan ranar sallar idi mu fitar da matayen mu an da munna al'awatif wal huyya ko wa rabbatul hudur al'awatif sabajidi sune yan mata waɗanda ba su taɓa yin aure ba amma shekarun su ya kai a ce sun hayayyafa ma suna da jikoki guda ɗaya ana ce mata sabagidiya da yawa kuma ana ce mata sabagidi wanda kunya ma ba ta barin su shigo cikin mutane to su an yarda su a fita da su a je a yi sallah da su su je sallar idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an umarce mu da mu fita da su a fil idain al awatif wa zawatil qudud da amare ma da ba'are da yin auren su ba to kaga min babu aula wa'anda ba wa'annan ba sai maza Allah ya ce kuma an umarci al-kuyyar matan da suke cikin al'ada an yi a kazin musallar kada su zauna a cikin wurin da za a yi sallah sai su koma gefe kaga wannan ya nuna su mata ba za su zauna a cikin masallaci ba saboda wannan hadisi wannan kuma hadisi bukari da musulun ne suka rawaito shi sannan kuma ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sunan Abi Dawud da walinsa hadisin Ummu Salama wanda maza Allah ke cewa ni ba na halattawa mace mai haila da namiji mai janaba su zauna a masallaci la uhillu al-masjid li ha'ibin wala junubin duk da cewa na cikin malamai sun yi magana akan isnadin sa sannan kuma duk da haka a dan a girmama masallaci a mutunta shi to sai a kiyaye shi ga barin waɗannan abubuwan da ba za su kusanci ubangiji da sallah ba ko sujada sai in babu su a kamar janaba da kuma al'ada wacce mata suke yi don haka idan ba za su saurari karatu a masallaci idan da al'ada sai ta zauna a wajen masallacin ta ji kamar ko da makka ta je ma idan wani abin ya sa ita sai ta zauna a gida idan kuma wani dalilin ya sa ba za ta iya zuwa sai ta zo ta zauna nesa da inda mutane suke dan kar ta shiga cikin masallaci saboda wannan larurar da Allah subhanahu wata'ala ya jarraba mata da ita sai a kula sai wani lokacin abin sai a kamar da sauri amma ba sauri ba ne ka'ida sai dan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi imani tambayar ta biyu ko malam shin yaushe ne lokacin sallar isha'i yake fita kowace sallah tana da muktari tana da launi kamar da malam suka tabbatar mutan sallar isha lokacin da ya lokacin sallar isha kai na farko yana shiga da zarar shafaki ya riga ya ɓace shi ne wannan jan da ake gani na almuru to yana ɓacewa sallar isha ta yi lokacin sallar isha kuma yana ci gaba har zuwa lokacin fitar tsuntsu na farko wannan lokacin shine lokacin da ya fi dacewa kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya jinkirta sallar isha sai a kai sulusun dare na farko ya fita maza Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan ke cewa innahu la waqtuha laula an ashuqa ala ummati wannan shine lokacin da ya fi dacewa ma a sallar isha ba dan dai ka matsanta wa al'umma ta sannan idan kuma ya haura wannan sulusun na dare to kuma ya zama lokacin da yake lalle ya kamata mutum ya sauke ya sallaci wannan sallar kafin kuma lokacin turowar alfajir kuma tun daga nan ne ya zama daidai ya rama sallah yadda ake kirga sulfi kuma shine ana lissafin a yaushe ake yaushe alfajir yake fito kamar misali a yau a tabbato a alfajir ya ke so karfe biyar da minti talatin da takwas alfajir ya ke to kamar alfajir sun gobe zai ke to shi kuma biyar da talatin da bakwai gobe alhamis ko to magariba gobe kuma rana za ta faɗi shida da arba'in da ta to sai ka ba tsakanin biyar da rabi da minti bakwai da shida da arba'in da tara awa nawa ne kaga zai baka awa biyar da wani awa goma sha ɗaya da wani kaɗan ya rage suka awa ah, kaɗan ya rage suka awa goma sha ɗaya awa goma da wani abu to sai ka raba wannan awa goma da wani abu zuwa kuma? misali idan ka kaddara awa goma da rage. goma a raba ta uku na uku da mutum shirin to sai ka ɗauka ka ce daga lokacin magariba shida da arba'in da tara ka tsara awa uku da minti ishirin kaga bakwai takwas tara da arba'in da tara ko ka tsara da wannan minti ishirin sai ya zama goma da wani abu yanzu sulutun dare na farko yana yana karewa ne goma da wani abu kafin karfe goma sha daga nan kuma an zaka tafi sulusi na biyu shine talatainin dare ba wucin kusa ai sulusai ke nan sulusayin laili laili wa nisfahu wasu to sulusai na dare ne daga goma da wani abu kafin sha ɗaya shi ma sai ka tsara awa uku da wani abu kaga sha ɗaya da wani abu sha biyu da wani abu ɗaya da wani abu ka isa kamar ɗaya da rabi to sulusi dare na biyu ya fita lokacin da ya fi dacewa a yi ta hajjiji kuma ya shiga to daga nan kuma har zuwa abubuwar shi ne sulusi dare na uku to ita isha kar ka haura sulusun dare na farko baka yi shi baka yi ta ba amma za ka iya janta har zuwa karfe tara har zuwa karfe goma ma to amma kasa kai sha ɗaya baka yi ba in kai to ka fita daga zababban lokaci kuma ka haura lokacin da lallai sai ka yi ta in ba haka ba kuma idan alfijir yanzu kuma ta zama ramuwa Allah ya sa mu dace abin da Allah ya ce inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta abin da muka faɗa dai-dai Allah ya ba mu ladansa wannan bai kuskure kuma Allah ya taimana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين